in dai suka shiga wata kowa daga nan ya zama ɓangar wato kenan daman aljanna duk dan aljanna iya da aure dan wuta ba gauro ne ba ko ina nufin duk mana mata dan wuta ba sai dai kawai da dai dan wuta ba da matan ne dai shiga dan ba nasin dai kawo mata dan wuta sai yasa sai mu ce Allah ya kare mu da gauranci da duniya zuwa barzaku zuwa lahira za mu tashi akan babi na goma sha uku da ikon Allah darasi na uku haka nake so na ga daga an karanta a haddace to sai a dage da haka bismillah arabu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى دعاء دخول المسجد babi na goma sha uku mawallafin wannan littafi babban malamin sheikh sa'id bin ali bin wahab al-qahtani hafizahullah ta'ala yace addu'ar shiga masallaci addu'a na farko wanda fiya masallaci ne wanda riwaya kala kala ne akalla ana samun riwaya wajen guda bakwai duk wanda mutum ya haddace da ikon Allah tare wanda yake Allahumma ja'al fi kalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran zuwa karshe idan mutum ya isa masallaci zai shiga ana son shiga masallaci da addu'a ne mu mafiya yawa wasu suna ma taɗi ba za gama suke shiga har ka rasa yaushe ake addu'a tun daga gidan taɗi suke har ka shiga masallaci suna taɗi wasu ma an riga tsaye da sallah amma har su shigo masallaci kana sahun farko ko na biyu kana jin taɗin su a baya su shiga sahu ba <laughs> ina ma da wani taɗi mai amfani ne sai a ce an yi asara karama shine an yi taɗi mai amfani amma kuma ba a yi mai ba ba yi addu'a ba amma kuma sai wani ma sai da taɗi ne na sharri na farko an kawo shi masallaci na biyu dalilin yin sa bayan addu'an shiga masallaci ba na uku kuma ga zunubin tarin a wurin Allah don haka wannan addu'ar shiga masallaci ne in ka zo shiga sai ka gabatar da kafar dama kana yin addu'a din sai ka shiga a daidai shiga ake fara addu'ar na a'udhu billahi al a'udhu billahi azim وبوجهه الكريم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم wannan hadisi imamu abu dawud Allah ya gafarta masa shi ya kawo babban malamin hadisi sheikh muhammad nasir rahimahullah ya inganta shi a cikin littafinsa na sayyid jami hadisi na 4591 annabi tsira da aminci sun tabbata gare shi ya zo shiga masallaci kan ci a'udhu billahi al-azim wa wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim ma'ana a'udhu billahi al-azim ina neman tsarin Allah mai girma shi Allah shine mai girma to Allah mai girma ina neman tsarin ka wa wajhihi al-karim ina neman tsari tare da tawassuli da ainihin fiskarsa alkarim mai alfarma wa bi wajihi da fiskar Allah wa yabqa wajhu rabbika dhul wal ikram don haka abin da ake tabbatarwa a sunna shine Allah yana da fiska saboda qur'ani ya faɗa wa yabqa wajhu rabbika dhul wal ikram na biyu sunna ta faɗa wa bi wajhil karim sai tambaya da aka ce fuskar Allah irin ta mutum ne zai ka ce a'a limaza saboda laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir yaya fuska take ga cewa Allahu a'lam to me yasa kace yana shi ka ce saboda shi ya faɗa Qur'ani shi yasa na faɗa shi shikenan magana ta gari ka ya faɗa eh na faɗa ya yake ban gani ba dan ba a bayyana ba abinda kuma ya faɗa wajibi ne imani da shi duk masalin da idan ka bai gani ba haka ake bukata kai imani da su shi yasa wani ya tambayi Imam Malik rahimahullah an ce ar-Rahman 'ala al istawa fa kaifa istawa yace al istiwa ma'lum wa kaifa majhul wa su'al an bid'a wal iman bihi wajib kawai shine amsa haka waji wajihi da fiskar Allah al-karim mai alfarma in an ce abu alkarim abun da ake nufi a shari'a shine abun da yake bada taimako ko yake gabatar da ni'ima ga mabukata ni'ima ba tare da ni'imar ta yanke ba wannan shine asalin ma'anar alfarma wanda yake bayarwa kuma abin baya karewa so kawai da ai ayir kalmar alfarma an ga wani abu ba wannan ba to hakika ba shine alfarma ba alfarma shi ne kana bayarwa kuma na wajen ka baya kare kuma baka shiga damuwa sannan ba a taba neman aka rasa ba in an rasa sai dai in ba a cika sharuɗan ka bayar ba amma ba wai dan ya kare ba wa sultanihi alqadim da kuma sultan mulki na Allah alqadim wanda yake da dadde babu wanda ya san farkonsa babu wani abun da ya rigaye shi mina shaitani daga shaidan nake neman duk wannan tsari waɗannan ababe da duk aka ambata guda uku Allah al-azim alwaju al-karim as-sultan al-karim ana aiki da su ana addu'a wajen neman tsarin Allah mina shaitan daga shaitan ar-rajim wanda yake tsinanne daga kalmar rajimo ne jefaffe jefe shi da aka yi shine Allah ya kore shi daga ni'ima Allah ya kore shi daga rahama dalilin korewa daga rahama sai zama an jefe shi jiban da aka masa sai zama an tsine masa wanda ita ce addu'a da ake shiga wani masallaci fiyayyen halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi ce duk wanda ya karanta wannan zai shiga masallaci shaidan da kansa sai ya ce ku fi da min minni bakiyata yau annabi ya ce shaidan da kansa sai ya ce wanda ya wannan addu'a daga yanzu har zuwa wuni ya kare an kare shi daga shari da wannan ya cutar da shi ba shi kansa shaidan sai ya sallama ya ce kufi da minni ta yaumihi daga yanzu har karshen wuni ba zan iya cutar da shi ba kaddara ka zo su ba a jirgi kai daga lokacin har ka kwanta a bacci da ikon Allah shi kan zai nasara a kan gaba to ya wanda ya shiga masallaci bai ba mafhumul mukhalafa shi kenan shi dan zai nasara a kansa ka duba falalan daga yi ta a lokacin da kai har wuni ya kare ba za shi dan ba zai nasara a kanka ba gobe in kai da asuba har wuni ya kare da ikon Allah shi dan ba zai nasara a kanka ba ka duba irin da raba tsarin yake nasa rashin irin waɗannan addu'o'i ke iya sa wasu zunuban kai kan kana so ka dina ma ka ga gare daina ba me dalili saboda baka neman taimakon Allah da ɗaukinsa ta bangaren yin addu'o'i da suka tabbata a shari'a shi yasa shi dan daga ya zo kawai kofa guda ga rafin da yake samun addu'o'i Allah shi kare mu daga sharrin shaitan sharrin shaitan babban al'amari ne ka duba irin ayoyi da Qur'ani ke magana akai wa imma yanzakannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah ko kuma rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ko Qur'ani za karanta idza qara'atil Qur'ana fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim wa idza qara'atil Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil hijaban sura duk waɗannan ne duka kariya ne daga shaidan wanda baya imani da Allah Allah shi kare mu daga shaidan duniya da lahira na'am bismillahi wassalatu ala rasulillah bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم افتح لي رحمتك اللهم افتح لي رحمتك نعم addu'a ta biyu ko kai ta farkon ko kai wannan ta biyu malamai suka ce idan mutum ya hada anan ma bai yi laifi ba a ce kayi na farkon kayi na biyu amma in kana yin attanawwo wannan kuma shi ne abin da ke tabbatuwa shine a zahar kayi na farko ko da asuba kayi na farko ka zo a zahar sai kai ta biyu ka iya in ko ya gare ka to ko na farkon ka rike da ikon Allah ka shiri asara shine a ce mutum bai da ko daya a ce duk labarin lahira babu a duniya ne yake da basira akwai wanda in maganar duniya ne zai awa goma yana maka labari labarin da bayi da amfani ya baka labarin uk ya gaya maka na Amerika, ai a Jamani ma na ya faru ya dauko maka tarihin shekara ɗari da bayi da amfani tarihin da la wa wala yughni min ju'in gaba dai bayi da amfani ya ɗauko maka wasu kissosi a satirun awwalina amma daga ka zo labarin Allah wannan kuma fa la sadaka wala sallah babu komai jama'a wannan asara ne duniya tana da amfani musanta musan tarihinta mu nemi iliminta mu sai da za a zauna a cikinta mu san yaya za a kera abu a cikinta mu yi karatun zamanin amma muhimmancinsa da fa'idarsa da falalansa da amfaninsa bai kai sanin Allah ba shi kansa duniyar in ba a san Allah ba sai ta zama halaka amma in an san Allah sai ta zama tsira don haka addu'a ta biyu za a ya ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah da sunan Allah wassalatu tsira wassalam da aminci ala rasulillah akan manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi Allahumma ftahali abawa ba rahmatika ya Allah ka buɗe mun ƙofofin rahamarka Allah ka buɗe mun ƙofofin rahamarka wa ya san adadin rahamar Allah wa ya san adadin ƙofofin kan kawai rike iyalinka kadai a gida baka isa ka bayyana ƙofofin rahamar Allah gare ka ba balle lafiya da ya baka balle sutura balle abin hawa balle kuma kofofin rahama na addini da ya maka Allahumma aftaha li abawaba rahmatika wannan hadisi ingantaccen hadisi ne Sheikh Muhammad Nasir Allah ya gafarta masa ya inganta cikin sahi na Ibn Majah a wata riwaya ana ƙara da Allahumma asilni minash shaitanir rajim wannan ma inganta ka ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftaha li abawa ba rahmatika allahumma asimni min ash-shaytanir wannan ya inganta a tsayawa na farko in ka tsaya abawa ba rahmatika riwayar muslim ne Allah ya gafarta masa ya kawo a juz'i na farko hadisi ya da. Allah Allah shi sa addu'a ta zama hujja akan mu da gare mu ba hujja akan mu ba na'am du'a al-khuruj min masjid babi na goma sha hudu an kaddara ka'idar da sallah zaka fita to fita a masallacin maliya da zikiri akwai ambaton Allah da shari'a ta karantar idan arada al-insanu ay yakhruja min al-masjid idan dan adam ya daura niyyar fita a masallaci to ana bukata da ikon Allah ya karanta wannan addu'a mafhum tayyib don haka ba kawai haka kawai mutum zai kama hanya ya fita ba ana bukata ya karanta addu'a shi za a da wasu ababe ba su da azkar to mafiya yawan ababen da ba su da azkar in ma sabon Allah ne in ma kawai babin mu'amala ne a babin mu'amala sai a barka wannan kuma halal ne amma in dai abu na ibada ne cikakkiyar ibada tabbatacciya to akwai azkar za karanta da kai auren da ikon Allah du'a'ul khuruj min al masjid addu'ar fita a masallaci ba hadisi na 21 bismillah بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم الدعاء فتاة مصلاتي إنك ذو ko na zo fita ko ta zo fita sai a ce bismillah muna neman taimakon Allah ta bangaren aiki da sunansa bi ma'ana sunayensa saboda daman mudafun ne mufrad al mudaf ne ya ummul jami muna aiki da sunayen Allah wajen neman taimakonsa wassalatu da tsira salam da aminci ala rasulillah akan manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi Allahumma inni as'aluka min fadlika ya Allah ni ina roƙonka daga cikin falalarka Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim Allah ka bani isma ka bani kariya ta har abada in zama ma'asumi daga batarwan shirin bi ma'ana ba ba za ka yi kuskure ba amma shaidan ya samu sulta a kaina ya kaddara ya yi na samu nasarar fitana a musulunci ko in zama mushriki ko dan bid'a Allah ka bani isma akan wannan daga shaidan arrajim wanda yake tsinanne Allah shi kare ni da ku daga tsinuwa na shaidan wannan hadisi shi ma imam ibnu majah Allah ya gafarta masa ya kawo babban malamin hadithi Sheikh Muhammad Nasir Yamullah inganta a cikin sahih ibnu majah juz'i na farko hadisi ya tara, insha Allah ta'ala na'am azkarul adhan sai kuma ambaton Allah da ake a lokacin kiran sallah idan ana kiran sallah ba ba so ake kawai mu yi shiru ba ana so mu rika ambaton Allah shi fala da ya kiran sallah amma kai ma ba a so kai shiru ana so ka ambaci Allah ka duba ga kana dinin musulunci kuma kana ambaton Allah ana baka lada kana ambaton Allah ana baka lada kana ambaton Allah ana baka lada jama'a mai muke nema da yi wannan rayuwa addini bai bar kara zai ba abu kadan zakai sai ka ga falala a cikin sa na'am يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح يقول متنزيت نعم ولا ما بدأ ba da kuma ba su kuka dole ko wannan yana yanko hadisi ne a bangaren magana ba na addu'a ba ina ba da karanta magana din saboda kada wani da ya dace ya dauka ita ba sai wannan na fara da baki na ke na zanzo addu'an sai ku biya duk wanda kaji an biya ita ce addu'a da ake so mu haddace wanda ba a biya ba to wannan karatu ne ana baka labari kar wani ya je ya haddace gaba daya ya je har ya haddace abin da ba a bukatar haddace bi ma'ana ya so fatiha ya wuce ta ta wani dan uwana ba kauye ya saba jin labbaik allahumma labbaik a rediyo ya tafi aikin hajji yayi wannan ya ji ana labbaik allahumma labbaik har aji a ce hajjin bana da ya tashi ya je da duniya yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حج بلا سبب أحاديث جس تند هو أحد الأنجيل الذي يرسل هذا الشيء dan dan a lokacin da ake yin wannan hajji manan ba a yankewa daga an ce kawai la sharika a ce hajjin bana shi ma duk sai haɗe to za ka sa shi ma akwai hajjin bana a cikin ita tabbata kuma ko ba rai a rai musulmi ba ya kulu misla ma ya kulu mu'azze shi mutum zai faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa duk abin da mai kiran sallah ya faɗa ana so ka faɗa misali fatanta mana sai mu maimaita kiran sallah ɗauki siga ɗaya cikin sigogi da suka da na kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar أكبر بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أديدي نن دك أبن نبي كرا صلى الله عليه إن منا جي أنا سوبو أمسا شيخ السعدي رحمه الله مالم ابن عثيمين رحمه الله يتشي wani mutum yana karanta qur'ani ɗaya yana karanta qur'ani yana kiran sallah bai tsaya ba ɗaya kuma sai daina katun qur'ani din sai ya amsa wa mai kiran sallah kamar yadda yanzu aka yi wanne ya falala ya ce wanda ya amsa wa mai kiran sallah shi mai karanta qur'ani me da ya ce duk duniya ba da da kai qur'ani mun sallama babu hanyar ɗiban lada gara ba sakamakon kafin qur'ani sai ce amma shi karanta qur'ani ba a keɓance masa lokaci ɗaya ba a koda yaushe ana yi to lokacin da aka samu haɗuwan ibadu guda biyu ɗaya na koda yaushe ɗaya kuma keɓantacciya da wani lokaci ya ce ana fifita ibada da ke keɓance a wani lokaci a lokacinta a kan wanda take iya amfanuwa da kowane lokaci ba haka shi mai kira sallah ba zai sai ka gama bayan ya gama sai ka kammala da sai ka ce ka zuba da amsa masa da ya kira sai ka amsa masa zai yi ai ba zai ba a lokacin da yake ne in ka bari ya wuce doka ka yi asara amma izu ɗaya da zan karasa saura shafi ɗaya zan yi ajiya in ya kammala kuma na karasa amma kiran sallan ko kuma amsa wa kiran sallan ba dama na yi sai a lokacin da ake yi so wannan dalili tun da ya keɓanta da lokaci keɓantuwa da lokaci ya fi an karanta ƙur'anin falala a lokacin don karanta ƙwararri a kodiyar su gani kuma hadisi ce mun yi in mai kiran sallah na yi na amsa hatta malamai sun kara juna ilimi akwai wanda suke gama amsa wa mai kiran sallah da abin da yake faɗa wajibi yadda aka karanta muna faɗa haka za a yi sai dai ba za ka faɗa da ɗaga sauti ba sai dai ƙasa ƙasa kawai Allahu akbar Allahu akbar haka kana amsawa to gaba na gaba ne hayya ala sala wa hayya ala fala anan mai za a fada bismillah لا حول ولا illa إلا La haula حول ولا قوة إلا بالله أنا wurin yace hayya ala sala ku taho ku taho zuwa ga sallah wa hayya ala fala ku taho don samun babban rabo a lokacin sai ka ce la haula wala quwwata illa billah la haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billah sai ga Allah fasara daya fasara na biyu la haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billah sai ga wanda ya dogara ga Allah dabara da karfi na wanda Allah ya daure wa gindi ne ko ka ce da dabara da karfi duka na Allah ne ko ka ce dabara da karfi ba a samu sai ga wanda Allah ya bawa bi ma'ana bawan Allah na kwarai shine mai dabara shine mai karfi wannan kuma ya sheka hujja duk karfin duniya kasashe da nawa suka yi karfi a duniya suka kari amma an taba cewa karfin Allah kare kai ma ka san ba mai yiwa ba so da a lokacin da ce hayya ala sala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah duk lokacin da ya faɗa ka zaka faɗa in yi hayya ala sala sai ka faɗi wannan wannan hadisi imamul bukhari da muslim Allah ya gafarta musu sun kawo shi bukhari ya ka juzi na farko hadisin 152 muslim ya ka a juzi na farko hadisin 288 insha Allah ta'ala na yaqul sai kuma hadisi na 23 babi na 15 na'am wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika wa ana ashhadu an la illa Allah wahdahu la sharika وأن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا bayan أن كمل kiran sallah يا جي لا دنيا جي zuwa لا إله إلا الله sai ka ce me wa ana ashadu Allah ilaha illallah ni ma na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai ne la sharika la bai da alai Muhammad abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzansa ne raditu billahi rabban na amince da Allah ya zama mahalicci na na amince wa bi Muhammadin rasulan na amince da cewa annabi Muhammad manzon Allah ne wa bil islami dinan na amince musulunci shine addini na to bayan waɗannan ba bai akwai abin ne saura ka amince da Allah ka amince da annabinsa ka amince da musulunci ai shike bun ya kare idan mutum ya faɗi wannan daga cikin falalar shine sai Allah ya ce kai ma na yarda da kai in ya faɗa itikadan wa qawlan sai Allah ya ce ya yarda da shi a duk duniya kai har da lahira malamai suka ce babu abin da ya kai yadda Allah da hatta annaban Allah abinda suke nema kenan yadda Allah Allah yadda da su ka duba farkon ainihin suratu maryam ka duba yadda Allah ya daka kissosin annabawa me suke nema yadda Allah suke nema annabi Musa gudu yake bar jama'a su me dalili yace wa ajibtu ilayka rabbi litarda ni gudun da nake ina so ne kawai don Allah yadda da ni tafiya ga yadda Allah yake nema Qur'ani ya bayyana cewa yadda Allah mutum ya samu tawafi aljanna da wa ridwanu min Allah akbar yaddar Allah girman ta yafi girman aljanna a ce Allah ya yarda da mai saura a rayuwa shi yasa sahabbai yan gata ne wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi isan radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya ce ya yarda da su su ma kuma Allah ya ce ya amince sun yarda da shi amma mu kuma ba ba mu da ne an ce wal ladina tabauhum bi isan sai wanda ya bi su da kyautatawa waye bi su da kyauta wallahu a'lam Allah shi ya sani sai dai muna iya juna kyakkyawan zato in ce ina zaton wani mutumin kirki ina zaton wani iya da takawa ina zaton wani iya da ikhlasi in ka faɗi wannan sai ka ce hada huwa ma nahsibuhu wallahu hasibuhu wa la ala allahi ahada a zahiri muna bar zaton alkhairi amma Allah shi yake shiga me dalili saboda zuciyar dan adam ba mai iya shiga sai Allah to shi sa yake da abin mamaki mutum da kansa ya yana da tsoron Allah ko mutum da kansa ya shi mai ikhlasi ne ana samun masu yabar wannan wani ya shi ba mun da yasa Allah yake da makonsa ikhlasi ikhlasin da yake da shi nace ikhlasin ana iya fadansa wane mutum wanda suka fi kowa ikhlasi sun bi kowa tsoron ikhlasin duk wanda ya fi kowa son Allah ya fi kowa tsoron bacin aiki ya fi kowa zargin kansa umar bin khattab ya da sarfike dan aljanna da annabi ya kira siffar munafukai ya gaya huzaifa wane wane umar kuka yake ya ce huzaifa ina ciki iya faɗan aljanna amma yana baka kada yana ciki huzaifa ta gudun yaman shi fi kowa sanin munafuka a duniya ya ce ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafiq ba mai tsoron ikhlasi sai mumini babu wanda yake amintuwa da cewa shi na kware ne sai wanda yake munafiki amma duk wanda yake da ikhlasi ko ya kama hanyar nema to baya gamsar da kansa shi shine kullum iya cikin gyara kurakuransa to yaushe mutum ya gama gyara kurakuransa ya ce shi mai takawa ne shi da kansa ya ai ko annaban Allah ba sa faɗin wannan ko su za ga suna magana na mai na kaskantar da kai mafu tayyib annabi zai bayani ya ce ana sayyidu waladi adam la fakha ni Allah ya ce ni ne shugaban adam amma ba alfahari nake yi ba mafhum tayyib Allah ya dada mu ni da ku gaba daya duk wani musulmi a duniya Allah ya dada shi in akwai kuskure da musulmi yake zai hana masa yardar Allah Allah ya kare shi daga yin wannan kuskure da na'am yaqulu dhalika aqiba tashahhud almu'adhdhin don haka wannan addu'a da farko inda aka kira din mutum zai faɗa a ƙarshen tashahhud wato tashahhud shine shaidawa da kadaituwan Allah da ladan yayi bayan ya yi la ilaha illallah ya shaida Allah ɗaya ne to ana ke faɗan wannan addu'a da addu'ar imam muslim Allah ya gafarta masa ya ka a juzi na farko biyu hadisin 290 insha Allah ta'ala sannan ibnu khuzaima ya ka a juzi na farko biyu hadisin 220 shine yace ana fara a ƙarshen dariya in ya yi la ilaha illallah sai ka ce wa ana ashadu allah la ilaha illallah zuwa ƙarshe na'am يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن يصلي على النبي bayan mutum ya gama amsawa ladan kiran sallah yayi wannan shaida din sai kuma yi wa annabi salati tsira da aminci tabbata gare shi ba'da faragihi min ijabati mu'adhdhin bayan kammala amsa wa mai kiran sallah da yi amsa wannan kuma cewa zai yi salati na cikin muslim juz'i na farko hadithin 288 insha Allah ta'ala sai ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid shine salatin da zai yi wa fiyayyen halitta salati akwai falala da yawa a ciki muna wasa da yake kuma mafi ingancin salati shine salatin Ibrahimiyya don shi wahayinsa aka yi wa annabi tsira da abinci sabbata a gare shi zaka shine mafi inganci ba ka da wani salati hatta cikin wanda ake iya ga cewa suna da asali ko daga sahabbai ittifaqan an ce wanda yake kowanne inganci shine salatin ibrahimiyya don annabi shi kansa da aka dambe shi a za ma salati shiru yi. mala'iku an ce su mar salati suka yi shiru inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima suka ce kaifa nusalli alaika ya rawo ba sai shi bai kirkiro da kansa ba me yayi sai jira sai Allah ya turo mar wahayin salatin ibrahimiyya sai ya ce kudu ku ce sai koya musu yadda Da ne yasa kin za mu yi wa annabi tsira da minti sabata gare salati abin da ya tabbata sunna shine wa salatin ibrahimiyya dan shi ne abin da bakin sai fada kuma shi ma wahayi aka masa kuma shi ma ba da kansa ba san da jira aka ba ta masa don haka idan ka kammala wannan yana cewa kawai la ilaha sai ka karanta wannan wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika majid kana faɗan wannan salatin da kamar ana kana yi kai maka guda goma kai in kai wa annabi salati Allah goma yake maka shi yasa ibnu al-qayyim al-jawziyya rahimahullah ya rubuta littafi sukutul da dalalul afham fi fadl as-salati was-salam ala khairil anam dukkan nan akan matsayin salati wa fiyyan halitta ne ya ce abin da ya tabbata abin da ya fi komai inganci salati shine salatin ibrahimiya iya ta kawo fannin yin salati na farko za a mata Allah zai ma goma na biyu akwai samun lada na uku ka yi ce kai ba marowaci ba ne don hadisi ya ce albakhilu man dhikrin lahu fala yusalli alayya zabgegen marowaci in ji fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ne wanda aka ambace ni gaba gare shi domin salati ba na hudu ibn al-qayyim al-jazari ma yake cewa yi mar salati yana wanke wa mutum memory shi kirjinka na zama ya bude ya zama in ka karanta abu sai ka haddace da sauki abin da yake da wahalan ganewa kamar mathematics sai Allah ya sauwaƙe ma daga an yi ka gane dalilin yimar mai dalilin yimar salati to yanzu wani sati ma bai iya ba abubuwa ne yana da sani ka gamsu bai iya kuma asali Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim asali wannan ba cikakken salati bane salati cikakke shine salati na Ibrahimiyya na tayyib yaqul sai kuma yace bayan yayi salatin a gaba na gaba sai yace me اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد bayan mutum ya yi salati a bayan kiran sallan kuma sai dora wannan addu'a kai jama'a mu gode Allah da musulunci yanzu ne yaushe ka samu tali na yin Tadi, Tayim na Tadi ma ga ina ka samu inda ka bi waɗannan addu'o'in za ka ga baka da aiki a duniya sai ambaton Allah kuma kana yi Allah yana kara maka imani kuma yana kare ma imanin ya kara kuma ya kare shi kuma ka samu kariya daga bokancin boka daga tsafin matsafi daga sihirin ɗan sihiri daga duban ɗan duba daga munafurcin munafuki daga hassadan mahassadi duk wani sharri daga sharrin mai sharri duk sai Allah ya kare ka dalilin me waɗannan addu'o'i ba ka da kariya na cikin dan adam a duniya da ya kai su babu wani abin da zai fara dan adam a duniya da ya kai irin waɗannan addu'o'i mu faɗa da baki musamman a nan su lokacin da muke faɗa na shine sharɗin zikiri bakin ka na faɗa ma'anan kana hakaito ta kana kuma ƙoƙarin tabbaka abin da Allah ya kaddara a cikin ayyukanka bayan nan sai mutum ya ce Allahumma rabba hadhihi da'awa at-tamma Allahumma ya Allah rabba kai ne mahaliccin hadhihi da'awa wannan kira a tamma cikakkiya wajen fassara hadisan wani lokaci ina fassara ba hausan nake fassara ba ina duba fassarar shari'a ne ka'ida idan zan fassara din ba ina bin kalmomin ba ne ina duba malamai irin su ibn hajar rahimahullah fadin baliya suka yi in a muslim ne ya imamun nawawi rahimahullah yayi irin da makamantan su to wannan su nake yi saboda ba shakka muke mai tsawo za ka zan daga takaita zuwa ga abin da ya tabbata ake ga shine kauli rajihi na fassara don haka Allahumma ya Allah rabba mahalicin hadihi da'awa wannan kira a tamma cikakkiya mai kira cikakkiya shine kiran tauhidi la ilaha illallah wannan shine kira cikakkiya haka malaman hadisi suka fassara was alqaima kuma kai ne rabbu na sallah wacce take qa'ima tsayayya mai ma'anar tsayuwa wacce take maimaituwa a koda yaushe kullum za a yi guda biyar na wajibi banda wanda suke zuwa kuma matsayin na sunna banda wanda suke zuwa da kuma wani matsayi na daban na wajiban amma ba a wannan matsayi ba kamar sallar idi a wanda suke ga wajibi ne kamar shi muhammad wanda suke cikin tafi sana al'adu ba an nadi'a an asilati na jannatin jahila ati muhammadan wasila wal fadila ya allah ka ba wa annabi muhammad alwasila tsani tsani abin da ake nufi da wannan shine abin da zai sauwaƙe masa duk abin da yake nema a wurinka kawai shine tsani alwasila kenan shine asila ilaika shine ake cewa at-tawassul shar'i kusantuwa mika kokon bara zuwa ga Allah amma na shari'a Allah umarce mu da yin tawassuli a cikin ayoyi biyu a Qur'ani na farko a cikin Ma'ida ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa butaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihuna na biyu cikin suratul isra ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata so haka Allah duk abin da annabi ke nema nuna mar shortcut din hanya kawai ka bashi muna roƙa masa duk abin da ya nema Allah ba shi a cikin sauki wal fadila sannan kuma ka bashi falala ma ma'ana falala falala shine ka ɗaukaka matsayinsa akan dukkan annaba da manzanni don shi ne sayyidul mursali baya ga wannan wa ba'athu ka da shi maqaman a matsayi mahamudan wanda yake abun yabo kuma abun godiya allazi wa'atta wanda ka masa alƙawari wani matsayi shine matsayin ceto cewa shi zai ceto a filin kiyama da zai ce ana laha ana laha ana laha muna roƙa masa ceto annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ce duk wanda ake kiran sallah ya roƙa mun ceton har zuwa maqaman mahmudan alladhi wa'atta yace to hallat lahu shafa'ati yawmal qiyamah alƙawari ne tabbas Allah zai bani ceton sa gobe kiyama iya cikin jama'a da zan ceta in dai kana masa yace to tabbas dalilin kai ka roƙa masa an bashi to ku ka roƙa masa kuma ku ne na farko Aya ga ake <laughs> tunda ku ka roƙa masa Allah ya bashi kuma ku ne na farko da za ta fi ya ce to hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama ceto na ta tabbata gare shi abin da yake neman nan ya samu za ka sai ka roƙa masa kuma ran da ya samu insha Allah ta lafiya da ku mafhum tayyib wannan hadisi asali imam bukhari Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya ka a juz'i na farko hadisi ya 152 sai dai akwai karin innaka la tukhliful mi'ad cewa lalle kai Allah ba ka saba alƙawari a nan wurin malamin mai littafin ya kawo Sheikh al Ibn Bas Allah ya gafarta masa ya ji kansa eh, ra'isu majalisi kibarin ulama a cikin tufatul akhyar shafi na 38 ya ce hadisi ne da yake hasan mai kyau wanda ya karasa da innaka la tukhliful sai dai shi muhammad nasir yan wala shi kuma ya ce wannan karin gaskiya bai inganta ba riwaya ce shaziya ya ce ba ta tabbata ba saboda an same ta ta hanyoyi ne guda biyu na farko akwai hadisin imamul bai haƙi rahimahullah da ya kawo sai na biyu akwai wani hadisi da ake nassaba shi zuwa ga imamul bukhari rahimahullah sai dai shi sheikh muhammad nasir rahimahullah ya ce ai bai daga cikin asalin hadisan da imamul bukhari rahimahullah ya tabbatar da ingancin su balle a ce an masa na ƙabi iya da kuma wasu hadisai zaka zama cikin al'adabul mufrad akwai hadisai da ifai kuma na Imam Bukhari ne rahimahullah amma wanda littafi ne yake banta ingantattun hadisai shine sahihul bukhari ko a cikin al-jami as-sahih al-musnad min hadith rasulullah wa sunanihi wa ayami shine asalin sunan littafin in an ce sahihul bukhari kawai somali ne amma shi sunan da ya sa wa littafin shine al-jami as-sahih al-musnad min hadith rasulullah wa sunanihi wa ayami so za ka sai ce wannan hadisi mai inganta ka hanyoyi guda biyu ke da ka ce sai ce shazi ne hadisi shazi shine wanda yake muqabala wa mahfuz mahfuz shine hadisin da mutanen kirki da yawa suka kawo shazi kuma shine hadisin da mutumin kirki ya kawo amma ya ci karo da hadisin da mutanen kirki suka kawo wanda suka fi shi yawa da kuma zama mutanen kwarai tare da shi ma ba ma ingan kokwanta ingancinsa amma sai dai adadin su ya fi nasa kuma lalle zaman su na kwarai ya fi nasa ko da kuma amince da shi to sai a ce al-mahfuz yuqabilu shaz a ce al-ma'ruf yuqabilu munkar in ko mutanen kwarai suka kawo ko mutumin kwarai ya kawo sai wani mutumin banza ya kawo da ya saba na kwarai sai a ce na kwarai din al-ma'ruf hadisin sa mutumin banza kuma a ce me al-munkar to haka wanda ya gane hadisin ma ba a kokon da ingancinsa sai dai ya ci karo da riwayar jama'a da suka fi shi karfin memory da kuma zama mutanen kwarai saboda asalin hadisin an ce hasan ne daman menene khasirul dabt ne amma an ce sahih shine tamun da to tun da yace hasan babu in kokon da daman hasan ne tam sahih ayyin khasirul dabt ne amma tun da ya ci karo da masu tamun dabt shaykh muhammad nasir ya ce shazini hadisi ba a to da bisa ga muhammad ce wa sai a tsaya in ga kula shi yasa ya saka a cikin kausai na gaba sai saka a bracket wannan karin innaka la tukhliful mi'ad kowa da fannin sa bangaren fiqhul hadith Sheikh bin Baz rahimahullah malamai suka ce ya fi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah amma a bangaren sanin ingancin hadisi babu kokonto Sheikh bin Baz rahimahullah shi kansa ya sallama wa Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah dan da kansa yakan dauki littafi ya ce akai wa Sheikh Muhammad Nasir Albani rahimahullah ya ce ayi mana tahqiqin littafin musamman hadisi ne ya tabbata ne da inganta da kansa yake ce amma ta hata adimul ardi a'lamu bil hadith ma ta hata adimul sama a'lamu bil hadith shek ba sai ce karkashin sammai a zamanin da yake rayuwa a duniya bai san mutumin da Allah ya masa baiwa da ilimin hadisi ba kamar shek muhammad nasir ya bai san shi ba duk da haka dan adam ne zai iya yin Allah ya kuskuren su Allah ya fi masa na'am na gaba na imam at-tirmidhi da imam abu dawud da shi muhammad nasir rahimahullah inganta rahul galil juz'i na farko da 262 ya ce yad'u li nafsihi ana so mutum yayi wa kansa addu'a bainal adhani wal iqama daga kiran sallah zuwa ta da iqama an kammala kiran sallah na'am to gabanin ayi kama kuma kana da bukatu to sai ka zauna ka miƙa kokon mara zuwa wawa zuwa ga Allah fa inna du'a lalle addu'a hina idan a wannan lokaci la yuraddu ba a mere shi hadith yace la yuraddu du'a bainal adhani wal iqama duk addu'ar da aka yi tsakanin kiran sallah da tare iqama mutakar musulmi ne addu'ar Allah baya da ita kai kaji ne ga ma ta ba su za a kira sallah kuma sai a zauna tadi fu ayi iqama wani ya zo da ma tadi zai wani kuma waje zai tsaya yana ce abin da ya ban mamaki a duniya shine mutum ya alwala sai ya tsaya a wajen masallaci bai shiga ba abin da ake tsere tsere hadithi bai sai cewa yake ce ta atammu bi wali atamma bikum man ba'dakum wala yazala qaumun yata'akharuna hatta kuma Allahu azza wa jalla ku zo da gaggawa ku ku matso gaba gaba ce mutum ba zai kasance yana jinkiri ba har ya zo filin kiyama Allah ya jinkirta shi shi ma in dai kana jinkirtawa a shiga masallaci a duniya to a kiyama kai ma Allah zai jinkirta ka mutum ya je filin kiyama ka nuna ya shiga ta wanda nake kira ji an ce abokin gaban ka ya mutu ya ce tukunna ma aka ce me saurai ce sai ya ji lahira an koro ji an ce ba ruwan su da shi tukunna shi abin da ke so <laughs> to ka'ida kenan gaggawa ake yi wanda yake ya makara ya taho da gaggawa ya zo shiga is okay amma kai da ka samu daman zuwa ba shiga sallah ba sai ka shigo kai nafila a cikin nafilan ka sa goshi a ƙasa kai addu'a ta shiga cikin addu'an da aka yi tsakanin kiran sallah da da kama ita ma saboda da aka yi da kuma addu'a ne tsakanin kiran sallah da kama. in kai sallama ka daga hannu kai addu'a a lokacin yayi fiyayen halitta kan ya daga hannu addu'a a lokacin In ma bayan sallar nafila yana addu'a bayan nafila kamar ga hadisi a muslim bayan na yana yi tsakanin ikama da kiran sallah ta da ikama nan ma yana iya daga hannu sai ka shigo ka daga hannu kai addu'a akwai da bai da bukata an akwai ya gaya mu ba wanda bai da bukata bukata kawai ta duniya ma an ka ce ka kirga ba ta kare ba to balle kuma ta lahira ta lahira ita ta kowace girma bukata ta ɗaya ne a lahira shi ne ne aljanna ta ma ta fi duk wata bukata su za ka sai mu shiga mu yi addu'a mu yi ta miƙa kokon bara addu'a da yi tsakanin kiran sallar ta da ya kama Allah na ka kaga wanda ke karuna mana ce a musulunci ba a barin time ya tafi a banza minti ɗaya idan kai duzin a rayuwar ka yi asara taɗin na minti ɗaya da kai ba da amfani ka zauna kana gulma ko kana musu wallahi na minti ɗaya asarar da yake jawo mutum ko da ba shi dalili ba Allah ne kada ya sani alhassan bin abin hassan alfasir rai wani cewa ya bani adam innaka ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba abuka. ya kai dan adam kai fa kwanaki ne kawai kwanaki suka yi mutum duk ran da kwana ɗaya ya tafi to wani bangaren ka ya tafi kuma har abada ba za ka same shi ba ribar ka da tafiyarsa shine mai kai da lokacin don yi amfani ka a duniyar ka da lahirar ka amma kwanaki su suka yi ka in kwanaki dubu ɗaya Allah ya baka ran da ka cika dubu ɗaya me za ka yi za ka mutu idan ka mutu kana nan a mutum ne ka zo mai macece ko baban ka ce ya gawa a gida baya saboda ranka yake bukata a duk duniya ba mai bukatan ka kusa da kai a koda yaushe kamar iyalin kan ana zaman lafiya haka ne ba kwa gajiya da juna amma ranar da Allah ya ɗauki rayuwarka aka ce ka rasu bayan magariba in aka ce da kwana da kai a cikin ɗakin nan ba za ta iya lokaci ba saboda ran kake bukata yanzu babu shi me burinta ina ma gari ya waye ba ɗauke ka araba ka huta kawai ta huta wannan bai shekaba darasi yanzu kuna tare ana cire ran to kuma aka ce zauna ku kwana da ce a kaddara ya rasu tunda kina son sa kina kuka yanzu zamu bar masa zamu bar miki shi a daki ku zauna tare ce maka a'a tana fa kuka kuma tana bakin cikin karasu rasu tabbata ka ne amma yanzu a bari a bada bukata me dalili saboda abin son rai ashe ba gangan mutum bane mutum ruhin shine mutum wannan bai ishe mu ba amma sai mu bar lokaci ta wuce a banza wani iya da time zai je stadium ya zauna ya yi ihu ya gaji ya ba abin da ba zai yi more ya zo bakin kasuwa ya zauna ya yi taɗi a kammala wannan a watse ya taho wajen bakin mai shayi ya zo ya zauna a wurin mai shayi ya yi taɗi ya gaji mai shayi ya tashi mai sai ba ta gama bai masa kusa ya je zauna ya samu wani ko ba ka dinne ta isa bai kasai kun yi a gama wannan ya jira ya zauna kuma ya ce bari ya ga ko wani zai zo sai komai ya kada kuma ya je kwanta ko azkar baya yi gari ya waye ya tashi karfe tara na safe ya yi sallar safiya ya sake zuwa temple ya kara zuwa wani fa bai yi sallan asuba ba amma zai ji bbc zai ji america zai ji birnin kwallon kuma ya dawo labaran barka ne duk zai ji su yana kwanci a kan garbe mike ba da Allah akwai asaran da kai wannan wai mai dilli wai ya so ya san duniya mai rage ciki eh ka san mai duniya ke ciki amma baka lafiya mai rage ciki ba an yi asara ko ba yi ba labaran duniya suna da amfani amma dalilin mai don a gyara lahira to kai lahiran ba jama'a musan wannan rayuwar mu lokaci shine rayuwa shi yasa hadisi ya kira la tazul qadama abdin yawmal qiyama hatta yusala an arba'in daga ciki akwai mici an umuri rayuwar ka bari Allah zai tambaye ka akan ta Allah ya sa alkhairi a rayuwar ta na'am du'aul istiftah du'aul istiftah addu'a da ake yi yayin buɗe sallah malam kuma ya kusa zuwa ga buɗe mana babi akan addu'o'in sallah saboda mun don su ma azkar ne abin da zan faɗa gabanin mu shiga ciki duk mutumin da ya tinkare ka ya ce ma kwanto ya masa yawa a sallah amsa da za ka gaya masa na farko sai ka ce masa ba ka yin sallah ne irin yadda annabi tsira da aminci tabbata gare shi ne don in za ka yi sallah irin yadda ya yi to tsakani da Allah rudani da kokwanto ko ana kwallon har ka kaddara ko kuma kana sallah kana tunanin ana bol ko kuma yanzu wani ya isa Kano ko kuma yanzu iya dawowa wallahi ladin baka bin azkar na fiyayyen halitta ne dan in kana bin su kokarin kiyaye su da tuno su da karanta su zai shagaltar da kai daga tuna duniya to wani za a zauna iya bai iya tafiya ba akwai wani wani to bari mu a gefe ba sai na kira sunan ba wai an yi zaman tahiyar farko da wani azhar sai gaba a yi ko sai ɗauka ba a kuma kawai an zauna ne aka bata lokaci aka miƙe da aka da na biyu ya da zaman banzan nan gare cike da ai sai dai zai da ci wai shi ɗauka zama ke da wannan zaman banzan gare cike da ai eh waye eh waye wani ya ce wa platin ya ce ba warware waye mai gida ya sake shiga cikin taro yana tsaya cikin taro sai bai sani ba sai jiya taka mutum da ya juya sai ga soja da sai ce astagfir waye wannan na ji wani ya gyara zama ina ji shi din sore shi kuma ɗayan me na sa eh a ah, ba zan mada ba <laughs> ya shi ba mada ba wai shi ɗayan ne shi kuma <laughs> yana zuwa sayan kose ka san shi da son yaji in ya je sai dandana ya dandana to duk wanda yake mace mai kosai a ƙauye abin da ta tsada shine ka dandana yaji da kanka a birni sai ka dandana da ya isa shi kuma wannan sai ya danna ya cika da yaji yake ci to ta tsani wannan to in ya zo zai dana sai ce ya hankali ya hankali sabon ya damunsa ya ce ina ma Allah ya sa ta zama sarkin Kano in je in sai kosai in dandana ba isa shi ya isa ba wai duk zama sarkin Kano ko shine dandano yaji a wato ya san idan ya zama sarki na kano in ya zo sayan kosai a bakin hanya a ƙauye ba zai dandana a ce ya isa ba dole a bashi ya ɗiba